الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي مسويا الله مسويا منزل الله صلى الله عليه وسلم نوانا ربان برمي نا جيدم أولا جهة تيوبي a wannan ƙasa ta najeriya ina farin cikin kasancewa ta a gaban waɗannan manya-manyan fuskoki manya-manyan bayan allah masoya allah masoya annan muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sanarwa ta gabata mun zo wannan gari ne na gaidan ba don komai ba sai don zumunci da kuma taya murna na samun karuwar aure na dan uwa da kuma yar uwa da kuma shugaba jagora wanda yasa aka daura wannan aure a matsayinsa na jagora kuma uba ya cancanta mu girmama shi mu halarci wannan gari don mu sanya albarka kuma mu gaisa da 'yan uwa masoya a wannan gari mai albarka muna fatan Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma gama lafiya a kasancewa na ga taron gurin mafi rinjaye matasa ne don haka na ga ya kamata in ware musu wani kaso mai tsoka bayani akan abin da ya shafi matasa a musulunci da kuma sana'a ma'ana matasa muhimmancinsu da kuma muhimmancin aikin yi da sana'a wanda za mu buga misali da shawarwari da addinin musulunci ya bayar dangane da matasa musulmi ya ya kamata su rayu abu na farko dai wajibi ne mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya bar mu musulmi babu babban ni'ima da ta wuce ka wayi gari kana la ilaha illallah muhammadun rasulullah kana kalmar shahada wannan ita ce babban ni'ima da haka mun yi Allah godiya irin godiyar da bakinmu ba zai iya faɗanta gaba ɗaya ba ya Allah ka yafe mana ya Allah ka matar da mu muna musulmi masu imani wala mutunna illa wa antum muslimun da haka idan saurayi ya zama matashi musulmi to akwai abubuwan da ya kamata ya lura ya kula da su waɗanda wannan abubuwan suna da muhimmanci ƙwarai da gaske na farko dai malamai suna cewa lokaci na samartaka lokaci ne mai tsada lokacin da mutum ya zama matashi to ya sani wannan shine garjiyar wato rayuwarsa a lokacin ya kamata ya maza maza ya aikata aikin alkhairi kada ya bari shaidan ya ainihin wato rinjaye shi suka ce inna marhalata shababi hiya almarhalatu allati yatamatta'u fiha alinsan insan bikamili quwahu aljasadiyya lokaci na ainihin wato samartaka lokacin da mutum ya zama saurayi matashi to a wannan lokacin ya kamata yayi amfani da dukkan daɗi da Allah ya bashi na ƙarfi na gangan jiki zaka ga saurayi akwai lafiya saurayi akwai ƙarfi madakin dawa ne sosai yana da fawa a tattare da shi ko wani ba aka tura masa yana ganin zai iya buge shi ya wuce to wannan lokaci na samartaka da mutum yake jin ƙarfi ƙarfi na ƙashi ƙarfi na ƙwaƙwalwa ƙarfi na tunani ƙarfi na kishi na ganin cewa ya kamata na yi kaza na yi kaza to kada ka bari shaidan ya riba ce wannan lokaci ya dora ta akan hanya ta taɓewa ta halaka don haka daga cikin abubuwan da ya kamata saurayi ya ribata da shi kafin ya yi expire shine ya maza maza ya aure wanda aure aure yana ƙarawa Allah ya baku Allah kuɗi ku yi aure daga ciyawar da ya kamata saurayi ya ci moriyarsa a lokacinsa shine ya yi ƙoƙari ya yi aure na sunna kamar yadda yanzu ɗaya daga cikin matasan wannan gari ya yi wannan aure ga shi ya zo ya tara mu yau yana sama da ku yau lamarin yanayin da yake ciki ba irin naka bane kai dan Allahu akbar yana cikin <laughs> wani nishadi da jin daɗi ya bi ka nishadi da ka yi kokari a yi noma a tara kuɗi a yi aure a raya sunna manzo Allah ya ce an nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati fa laysa minni aure sunna ta ce duk wanda ya kyamaci sunna ta to baya tare da ni sannan malamai tana cewa shababuhum rijalul Gazi su matasa su ne samarin gobe su ne kuma aba'ul mustakbali iyayen wato future nan gaba ku ne iyaye yanzu dukkan ku nan nan gaba za ku iya zamantawa ku ne jagorori ku ne shugabanni ku ne malamai ku ne 'yan siyasa ku ne manya-manyan masu kuɗin wannan gari manya-manyan masu kuɗin wannan jiha waɗanda ku ne za a rinka damawa da ku ku za ku ce a yi ko kada a yi zaka duk wanda ya zo ya tsaya muku a hanya dole zai wuce ya tafi shekaru za su iya tafiyar da shi rashin lafiya zai iya tafiyar da shi lokacinsa zai iya wucewa da ka samari sune wato rijalul gadi wa aba'ul mustaqbali mazaje na gobe sannan kuma sune iyaye na ainihin wato kwanaki masu zuwa don haka dole ne samari matasa mu shiryawa gobenmu mu shiryawa jibinmu mu wa gatanmu mu yi tunani ya ku matasa yaya za mu taimaki al'ummarmu duk matashi na kwarai yana da hannu yana da ciwo yana da jin zafi dangane da halin da al'ummarsa take ciki yaya za a yi ya bata gudunmuwa a lokacin da ya samu dama yaya za a yi mu taimaki ƙananan yara mu masu zuwa su yi karatu ingantacce su samu ilimi mai albarka su samu dukiya mai tarin alheri sannan kuma a dama da su dole shi saurayi yana jin zafin me yake faruwa a cikin ƙasarsa irin abubuwa waɗanda suke babu daɗi yaya mutum zai iya bayar da gudunmowa yaya zai iya taimakawa ya samar da gyara a cikin al'ummarsa ya taimakawa talakawa ya taimakawa gajiyayyu ya taimakawa mabukata a taimaki mata a taimaki iyaye saurayi mai kishi yana tunanin yaya zai yi ya samu wata kama da zai taimaka al'ummarsa wataƙila noma zai yi ya samu kuɗi ya taimaki al'ummarsa watakila ilimi zai yi ya samu ilimi ya taimaka al'ummarsa watakila aikin gwamnati zai shiga ya je ya yi taimaki al'ummarsa watakila kuma sarauta zai yi watakila kuma malinta zai yi watakila kuma kaza zai yi ga sunan hanyoyi da mutum ya kamata ya kama masu tarin yawa wanda zai iya taimakon al'ummarsa waɗannan su ne matasan da ainihin wato ilaihim ta'ulu qiyadatul umma fi jami'i majalatiha zuwa gare su waɗannan matasa jagorancin al'umma yake komawa a kansu a cikin dukkan ɓangarori na rayuwa gaba ɗaya sannan malamai suna faɗa cewa Salahun shababi salahun umma gyaruwar matasa 'yan uwa shine gyaruwar al'umma duk al'ummar da matasan ta suka gyaru to ana kyautata mata zaton za ta yi rayuwa ingantacciya za ta yi rayuwa mai daɗi za ta yi rayuwa mai yalwa saboda Allah ya taimaki matasanta ba 'yan shaye-shaye ba ne ba ɓarayi ba ne ba ba masu ɗauke-ɗauke ba ne ba ba masu sace mutane wayoyinsu a masallaci ba ne ba ba masu sane ba ne ba ba masu satar takalmi ba ne ba ba masu tsare hanya ba ne ba ba masu kaza ba a'a mutane ne masu kishi ga imani a tattare da su innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda su ne matasa da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce sun yi imani da Allah kuma muka kara mu shirya a je a karanta kisar ashabul kafi waɗanda suka rayu irin rayuwar da Allah yake so kuma ya su a cikin alkur'ani irin waɗannan mutane su muke so irin waɗannan matasa su muke nema masu kishin al'ummarsu masu kishin ƙasarsu masu kishin jama'arsu wanda za su taimaka wa gajiyayyen cikinsu yau muna da mata suna nan azube mazajen su sun mutu suna cikin bakin talauci waye zai taimake su yau muna da yara marayu yimin yimin kanana ba uba ba uwa wa zai taimake su idan ba ku yi sana'a ba in ba ku yi aiki ba idan ba ku samu dogaro da kanku ba yaya za ku ku taimaka waɗannan al'umma ku da kuke raye da su kuna da iyayenku tsofaffi dattawa sun tsufa ba za su iya zuwa kasuwa ba ba za su iya zuwa gona ba ba za su iya yin wata sana'a ba wa zai taimake su samari matasa da suke wannan gari su za su taimaka waɗannan tsofaffi bai kamata mu bar iyayenmu suna mutuwa da yunwa ba bai kamata mu bar ainihin iyayenmu suna mutuwa a asibitoci ba magani ba bai kamata mu bar iyayenmu suna cikin wahala bai kamata mu bar ƴaƴanmu mata suna cikin kunci suna cikin matsi da yawa yau a ƙasar nan akwai yara 'yan mata yarinya budurwa za ta wayi gari ba ta da abin da za ta ce ta shiga gidan makota ta je ta yi aikin kuɗi ko ta yi shara ko ta yi wanki sannan ta nemi abin da za ta ci me amfanin matasa suna zaune ba su samu sana'a ba ba su yi aiki ba daka bayan an yi imani ya ku matasa bayan an yi musulunci ya ku matasa bayan an rike sunna ya ku matasa to dole kuma a samu sana'a a samu aikin da za a yi wanda shine za mu buga misalai da yawa a kansu ku sani cewa babban burin da muke da shi a gare ku ya ku matasa ku zama irin waɗannan samari waɗanda suka buga ainihin wato kyakkyawan misali a rayuwarsu suka bar tarihi a musulunci ɗaya daga cikinsu akwai ali bin abi talib ku je ku karanta kissa da tarihin ali bin abi talib a lokacin da aka je yaƙin badar lokacin da aka je yakin badar ali bin abi talib bai kai shekara ashirin ba amma wallahi da shi aka fafata ba gudu ba ja da baya ba tsoro akwai kishin addinin da kishin musulunci khalid ibn al-walid saifullah khalid ibn al-walid wannan matashi wanda annabi yake son sa wanda annabi ya sanya shi ya zama kwamanda na yaƙi a lokacin yana cikin ainihin samartakansa bai zama tsofo ba bai zama mai furfura ba bai zama gajiyayye ba ku karanta tarihin abdullahi dan umar matashi ne a cikin sahabbai sahibu sunna sahibu ilmi mai sunna da ilimi abdullahi dan umar duk duniya ba wanda zai kira abdullahi dan umar bai san shi ba duk inda aka ce ma abdullahi dan umar wallahi sai ka san shi saboda kokarinsa saboda iliminsa saboda himmarsa saboda bin iyayensa saboda taimakon al'ummarsa ya yi suna ya ɗaukaka allah jikan abdullahi dan umar ibn khattab zaid ibn sabit matashi ne a cikin sahabbai wanda ya ba da gudunmawa a musulunci ya yi ƙoƙari ya yi ta maza ga ilimi ga karatu sai da ya zama sananne a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama Usama ibn Zaid matashi ne wanda annabi yana shawara da shi yaro matashi kuma har sai da ya kai matsayinsa wallahi idan annabi zai gabatar da wasu abubuwa yana neman shawaran Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda ya faru a lokacin da aka yi hadithul ifki hadisin riwayar Imamul al-Bukhari lokacin da aka yi wa nana Aisha sharri aka yi mata kagen alfasha cikin waɗanda annabi ya nemi shawararsu akwai shi Usama ibn Zaid kaga wannan ya nuna cewa ya rike kimarsa ya rike darajarsa ya yi ilimi ya yi ibada ya yi addini har yasa matsayi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nemi shawararsa kuma annabi ya miƙa masa jagorancin ainihin wato a rundunar yaƙi da za ta fi rom a wancan lokaci ɗin usama ibn zaid ga attab ibn asid ko eh, attab ibn asid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya shi ya zama gwamna a makka yaro ne matashi abdullahi bin zubair yana cikin matasa ƙanana waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a a cikin samartakansa yarintakansa ya ba da gudunmuwa ga musab ibn umar matashin saurayi ɗan gaye mai ado da kwalliya a cikin sabon manzo Allah malamai suna cewa musab ibn umair a makka ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaro karami matashi Allah ya jarabe shi da mahaifiyarsa ita kuma bata yi imani da annabi ba mahaifiyarsa tana da kuɗi tana da kadara tana cikin waɗanda dole a faɗe su a maka a wajen wadata da arziki musab ibn umair yana cikin samari matasa a makka wanda suke gadara da suka riga da fesa turare a garin makka a lokacin shi amma ya musulunta ya karɓi kalmar la'ilaha ilaha illallah ya rabu da mahaifiyarsa ya zo gurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mahaifiyarsa ta ce ya musab ko ka bar muhammadu ko kuma zan mutu mahaifiyarsa ta ce za ka daina gani na zan mutu idan baka bar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya umma wallahi ya mama laukanan nake mi'a tulastin. da a ce kina da rai ɗari wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita har a zo na casa'in da tara saura daya. wallahi ba zan bar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama sai dai in ki ta ɗauke masa duk duk taimakon da take masa na sutura na abinci na kaza sai ta mai wallahi sai da Musab ibn Umar ya waye gari lillahi alazim yana saka riga mai tashi riga mai mako a yayin da a da musar ibn umar a makka in ya saka turare in ya bi lungu in ya bi kwaroro in ya wuce bayan ya wuce da wasu mintuna za a rinka jin ƙarshen turaren saboda bala'in gata amma yau ya wayi gari Allah ya jarrabe shi ya rasa rigar da zai saka ashe zai iya yi wa yaro matashi Allah ya jarrabe ka da rashi Allah ya jarrabe ka da bukata ba didda za ka yi ba sai ka ƙara riko da addinin ka ce rabon naka yana can gaba kuma za ka tarar da shi wannan musamman ibn umair da aka zo yakin ohud yana daga cikin bodyguard na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ohud zuwa yake yi ya kare ana harba kibiya dan a kashe annabi tana harbansa a gadon baya ya shanye ta idan annabi ya juya can Musamman sai ya juya can idan annabi ya juya can mutum sai juya can har sai da aka kashe musab ibn Umar. to ba wannan ne abin tausayi ba lokacin da aka kashe shi aka zo za a binne shi sai aka nemi likafanin da za a rufe shi babu ka ji ba likafani da za a binne shi babu aka kawo shi gaban manzo Allah ya fashe da hawaye sallallahu alaihi sallama aka ɗauko mayafin da aka samu dan guntun mayafi da aka samu idan aka ja aka lullube kansa sai kafafuwansa su bayyana idan aka jawo aka rufe kafafuwansa sai kansa ya bayyana a lokacin karab madina aka rasa tsumma kafanin da za a binne wannan babban sahabi musab ibn umayr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku lullube kansa ku nemo ganyen tsauri. ku lullube masa kafafuwansa ku dauke shi kusa shi a kabari haka aka je aka binne musab ibn umayr amma yau ga tarihinsa bayan da za a yi musulunci ya manta da matsayi da tarihin Musa ibn umayr har abada ya yi wa Allah aiki kuma Allah ya tsare masa darajarsa wannan bawan Allah shine mutum na farko da Allah ya tura shi a Madina ya zama ambasadan manzan Allah wajen karantar da mutanen Madina Qur'ani kafin manzan Allah ya je madina shi ya fara zuwa ya yi shimfiɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama da'awa da alƙur'ani da yawa aslama ala yadaihi khalqun kathir a hannun musab ibn umair a madina mutane ba su ga annabi ba sun ga musab ibn umair sun musulunta da yawa a hannun sarki kadai riwaya aka ce musab ibn umair yana bi gida-gida gida-gida yake bi a madina yana cewa akara alaikum alƙur'an ko zan karanta muku alƙur'ani ne gida-gida yake bi yana biya mutane ƙur'ani da wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba wannan bawan Allah ya yi amfani da samartakansa ya yi amfani da lokacinsa haka ya yi ta yi ya yi ta yi ya yi ta yi har sai da ya tara mabiya cikin musulmi a madina a lokacin annabi ba bai yi hijira zo madina ba da yawa da yawa wata rana ya ce to ku shirya an kai ku makka ku je ku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku gaishe shi sannan kuma ku ga irin ɗabi'u na musulunci suka je makka suka yi wa manzon Allah mubaya'a sallallahu alaihi wasallama annabi ya gansu musulmin farko kenan a madina ya koyar da su addini musu abu ya ce ku koyi da shi ya karantar da su ya musu mubaya suka dada juyawa suka dawo madina suka ci gaba da dawa suna karantar da al'umma suna karantar da yan uwansu su da haka su ne al'ansar ɗin da madina annabi ya hijira daga makka ya tafi madina su suka tarbi manzon allah suka karbe shi sallallahu alaihi wasallama har yau har gobe musab ibn umar yana da lada akan mutanen madina dangane da karantar da su da yayi alqur'ani da haka ya ku ainihin wato samari matasa ku rinka tunawa da waɗannan bayin Allah kada ku manta da su malamai suna faɗa cewa idan aka duba tarihin musulunci gaba ɗaya waɗanda suka yi wa addinin musulunci aiki wallahi duk matasa ne ga misali sayyidina abubakar ya yi wa Allah aiki ya yi wa addinin Allah aiki a lokacin da yake ganiyar samartakansa duka duka bai wuce shekara 37 ba ya zo ya ta fafatawa da shi ake shiga a fita wata rana a riwaya aka ce ya tashi a makka ya miƙe yana cewa ya ku mutanen makka ku ji tsoron Allah ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku yi imani da Muhammadu wannan a Ka'aba ya tashi yana wannan lokacin musulunci yana cikin rauni lokacin addini bai da ƙarfi riwaya aka ce mutanen nan ƙwarishawa na maka suka kama abubakar suka yi masa shegen duka suka daka shi sosai suka faffasa masa jiki suka kumbura shi ya faɗi akwai waɗanda da takalmi da bayan takalmi suke ta dukan sai na abubakar saboda wulakanci saboda su tozarta shi haka ya haƙura ya gama jinya aka dawo aka dasa aka ɗora a lokacin da shi kansa manzan Allah sallama a garin maka lallabawa yake yi saboda yana bi a hankali akwai lokacin da annabi ya zo ya sujjada a gindin ɗakin ka'aba waɗannan mutane kafiran maka suka ɗauko tumbi na raƙumi tumbi gidan ba haya suka kiba wa annabi sallallahu alaihi wasallam a gadon bayansa yana mai sujada ya rike sharkat da bayan gida da kashi da gudawa na raƙumi ba wanda ya zo ya ɗauke masa wannan ba wanda ya isa ya zo ya masa magana a wannan lokacin ya musu magana a wannan lokacin sai ya sana na fatima ita ta zo ta sa hannu a matsayinta na mace ta yaye wa mahaifinta bakin ciki ta ɗauke wannan kazanta, ta rufe mutanen nan ta yi musu bada tace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu za ku kashe mutum saboda ya ce ubangiji na Allah kawai sai ku kashe shi me ya muku tare Fatima ita ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gata ta taimake shi amma kash bata dade ba bayan annabi ya bar duniya nana Fatima bata bi wata shida ba ita ma ta bar duniya ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana daga cikin matasa mata waɗanda suka ba da gudunmowa a musulunci suka yi wa addinin Allah aiki tun alfijirin musulunci tun farkon zuwa musulunci a makka lokacin da ake cikin wahala na na fatima tana daga cikin wanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Umar ibn Khattab shi ma a lokacin da yake ganiyarsa shekara 27 aka yi ta fafatawa yayi wa Allah hidima yayi wa Allah aiki shekarar sa bai wuce 27 ba Usman ibn Affan shekara 34 ali bin abi talib ya fara yi wa Allah aiki musulunci aiki bai wuce shekara goma ba ya je yakin badar bai kai shekara ashirin ba ina samarin da suke bacci ina waɗanda suke kwance kana nan kana zaune ba kai komai ba sai malakul mauti ya zo ya shaƙe wuyanka ya tafi da kai makabarta tashi za ka yi ka miƙe ka yi da gaske ka zama ɗa wanda al'umma za ta amfana da kai ba ka zama wanda ka zama liability ka zama nauyi a cikin al'umma ba ba ka da aiki sai tsotse-tsotse sai shaye-shaye sai sace-sace sai ɗauke-ɗauke wannan ba sifar saurayi matashi musulmi ba ne yau duk inda ka ji ana sata takalmi a masallaci to matasanmu ne wal iyazu billah hatta kai ga yanzu duk wanda yake da takalmi mai kyau wallahi ba zai je shi masallacin juma'a ko masallacin unguwarsa ba sai za ka ta ganin kowa da takalminsa a hamatarsa ya sauke saboda mu saboda akwai gasiyoyi a masallacin akwai beraye da gasiyoyi masu dauke-dauke duk inda ka ji ana kwacen waya a ƙasar nan samari matasa suke yi waya karban waya a tsare mutum a hanya a karɓi wayarsa a masa shegen duka in yayi magana kuma a ce ma kwantar da kai wallahi samari suke wannan abu da inda ka ji shaye-shaye da tsotse-tsotse in ka ji warin wuri-wuri, ka duba ta za ga samari ne matasa suke sha wannan abin muke so mu kawar a cikin matasan mu musulmi wasu ma sun ƙara hadda giya yin da ka ji bala'in neman mata to galiban za ka ga matasa suke fada cikin wannan abu malamai suka ce yana daga cikin hanya ta lalacewar matashi duk yaron da ya fara da neman mata to bai fiye karisawa da kyau ba muna zagayawa mun je gidajen kurkuku a ƙasar nan da yawa da yawa amma wallahi abin da za ka yi kuka ka yi bakin ciki duk gidan kurkukun da ka je a nan ƙasar a arewa in allah ya sa da majoritin wanda suke ciki yara ne matasa yan shekara goma sha shekara ashirin da kaza kuma musulmi ai kalla ka zagaya ai akalla idan ka shiga indiya nan arewa ne duk zagayen da za ka yi gidajen kurkuku wallahi da wahala ka tarar da wanda ba musulmi ba akwai su kaɗan kaɗan ba su da yawa amma galibin mu ne me ya shigo da kai ai wiwi yake sayarwa me ya shigo da kai ai wiwi yake sha wata rana na je wani gidan kurkuku mun je wa'azi da azumi ne muka je muka ce bari mu je mu musu wa'azi mu dan kai musu abin buɗe baki mu faranta musu rai mu dan ba su haƙuri mu ce ku yi haƙuri annabi yusuf ma ya shiga kurkuku muka je aka tara mana su abin mamaki shugaban gidan kurkukun ba musulmi ba ne ya ce malam please kindly preach your people oh. na ce to ina shigowa ya fara shamalin malam da Allah ka yi ƙoƙari ka yi wa mutanen ka wa'azi yanzu ba ana ramadan ba na ce e ya ce to majority su ba su azumi na ce zulmatin ba zuwa foka ba wa ce idan akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur ga zaman gidan kurkuku ga rashin azumi wallahi ban gamsu da abin da ya faɗa ba muka zo muka ja ayoyin mu muka ja hadisai mutanen ka dai sun zuba mana ido suna ta kallon mu kafin mu tashi nace a rarraba musu kullin lemo da ayaba da sabulu da ainihin magi da 'yan suturu na sawa duk aka kukulle a leda nace duk a bisa a rarraba musu a basu wannan ramadan bonus ne taimako ne na ramadan duk aka bi aka raba musu a gaban mu. wallahi malam kafin na gama jaye-jayen ayoyina da hadisai na sun cinye wannan lemon sun cinye wannan ayaba da lemon gaba ɗaya shugaban gidan kurkukun ya ce ya ce ka gani ko da azumi da ramadana wallahi karfe goma sha ɗaya na rana zuwa sha biyu sun ce da suka ɓare lemon nan tas suka shanye shi da ya bana kuma na gama waje suka ce Allahu akbar suka sha kabbara Subhanallah, duka yan uwa ne wani zaga ko gajeren wando bai da shi in ya zauna wandonsa a fashe ne wani yana da yankakken kunne ai zuwa ya je aka yi faɗan daba aka sare mai kunne wani hannunsa nan a gutsure ya aka yi ya je sane ne wani yanke shi wani kansa an datsa masa ya gida biyu wani yana da katon tabo a kiyarsa wani yana da dingishi wani kaza kai me ya same ka ai wallahi tallahi ai kalarin siyasa ya je shiga ya je fadan siyasa ne aka je aka sare shi aka yi kaza nace ina wanda ka je kake yin fada dan shi yace ranka dade yana Abuja nace da abin da suke muku kenan sai su zo su ba ku kwaya ku sha su ba ku baliyar su ba duk abin da za su ba ku sha su baku ku makami ku rike ku je ku sari yan uwanku ku kona gidajen yan uwanku ku yi abin da za ku yi bayan kun gama tura musu motar sun tafi Abuja sun manta da ku kuna gidan kurkuku wannan ba daidai ba ne. ya kamata samari ku waye me ka bani da zan dauki makami in je in sari wani saboda kujerar da kake nema ko ka ci ko ka ci ko wani zai ci ai dole rashin wayewa ne rashin sanin ya kamata ne mutum ya zo ya ɗauki makami yana kashe ɗan uwansa saboda wai kujera ta siyasa da wani yake nema wannan ba daidai ba ne wannan jahiliya da mutane suke ya kamata wallahi samari ku ji tsoron Allah ku gyara kuma an waye yanzu ba a wannan a lokacin da ya baku makamin ya ce ku je ku sari wanda za ku sara shi kuma yayansa suna ingila suna karatu yayansa suna dubai suna karatu wasu suna america suna kaza galiban ma wasan idan za a yi harkar zaben nan duk iyalin su ɗiban suke yi su kai su ƙasashen turai su zuba masu gadi a gidajensu kai kuma an ɗora ka a bayan mota ka iya ihu ka iya zage-zage ka iya zubar da jini ka iya kaza ka iya kaza saboda wai wani da yake neman wata kujera ko a abuja ko a jihar ka ko a garinku dan allah samari yan uwana matasa ku daina irin wannan siyasa ta kazanta wanda za ku ɗauki makami ku yi ƙone-ƙone ku yi sare-sare ku saci akwatin ƙuri'a ku cutar da mutane wannan ba daidai ba ne ya kamata ku zama wayayyu ku yi koyi da irin waɗannan bayan Allah da muka buga muku misali ga Ali bin Abi Talib na buga muku misali ga Talha ibn Ubaidullah a tarihi ana cewa shi ma an fafata da shi ya ba da gudunmawa bai shekara sha hudu ba tun yana shekara sha hudu Zubair bin Awwa awwam shekara sha shida ya fara yi wa addinin Allah aiki Sa'ad bin Abi Waqqas shekara sha bakwai yana yi wa addinin Allah aiki sa'id ibn zaid shi ma bai wuce shekara goma sha biyar ba yana yi wa musulunci aiki abu ubaidata amir bin jarra bai wuce shekara ashirin da biyu ba shi ma yana yi wa musulunci aiki abdurrahman ibn auf wannan bawan allah matashin sahabi da allah ya masa arziki ya masa wadata shekara talatin yana cikin samartakarsa yana yi wa ainihin wato musulunci aiki kuma ya taimaki addini kuma ya bada gudunmawa abdurrahman ibn auf yana da zuciya mai zuciyar abdurrahman ibn awu abin da ya faru shine wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi hijira aka koma madina bai da aure yana so zai aure annabi ya rarraba su sahabbai da suka zo daga makka zuwa madina ya rarraba su ya yi musu 'yan uwantakar. wani kai ne abokin wani dan makka kai ne abokin dan madina dan madina kai ne abokin dan makka ya rarraba wannan al-mu'akha da ake cewa abokinsa da aka hada su dan madina in ban manta ba sa'ad bin rabi'a yace ka zo mu je na raba dukiyata gida biyu ka daura bi in daura bi ka je kai sana'a ka duba shi iyalai na wanda taimaka maka ka ɗauki guda ɗaya in kai idda ka aure ta na baka abdurrahman ibn auf ce da shi barakallahu laka fi ahlika wa malika dan uwana Allah ya maka albarka akan iyalinka na gode Allah ya ma albarka akan dukiyarka na gode nuna mun hanyar kasuwa kawai abin da nake bukata ka ka nuna mun hanyar kasuwa ya ji haka za a yi ce kwarai kuwa abdurrahman ibn auf ya shiga kasuwa wallahi bai da kokobo ta san mai dako Allahu akbar yau ga sahabin annabi yana dako yana neman na halal dako ya ɗauki kaya a kansa ya kai ya sauke a biya shi ya ɗauki wancan ya sauke ya kai a biya shi ya tara kuɗi ya nemi matarsa a madina ya yi aure ya buga riga ya buga turare wataran annabi ya gan shi yana kyalkyali yana ƙanshi irin na angwaye kasan duk inda angwaye ke yana ƙanshi kuma ku gwada ku gani ya ce ma ya mai abdurrahman me ya faru ya abdurrahman la'allar ta zawwaj kada ya kayi aure annabi yana tunanin bai da kwabo bai da komai yace kwarai kuwa ina ka samu kuɗi yace mun shiga kasuwa mun juya mun yi aure a'a ashe mutum yana iya yin aure da dako ashe mutum yana iya rike mace da dako kuma dubi dogaro da kai bai karɓi kuɗin wani ba ballantana ya ji a ransa cewa jarinsa na wani ne me jarinsa ƙarfinsa mai jarinsa fawa da lafiyarsa yaya kana zaune matashi ga ƙarfi a dantsanka ga aikin ƙarfi ana yi ba za ka je kai ka samu na kashewa ba to ku zo zan ba ku misali addinin musulunci ya kwaɗaitar da mu dangane da yin ayyuka ya ku samari matasa da sana'o'i yana daga cikin abin da ya mana illa wa samarinmu matasa rashin aikin yi ga imani ga musulunci ga san Allah amma ba sana'a ba aiki ne akwai damuwa da haka a yau a wannan gari namu na gaidan insha Allah za mu ba da shawarwari kuma mu ba ku tarihi da bayanai da misalai na samari matasa da suka gabata cikin annabawa da manzannin Allah wanda ba su zauna haka ba muna so mu samu matasa masu yanci muna so mu samu matasa masu sana'a gari ya yi albarka ba wai yarinya budurwa ta zo tana maka yanga ba kana jiman kana jimana kana jimana ba za ta tsaya ba saboda baka da kuɗi miskini duk wanda ka je yana yana jimana jimana jimana ta ki waiwayawa talaka ne miskini talakan banza baka da kokobo amma idan ta ganka idan ta ganka da kwantacciyar mota mai faɗi mai numfashi lafiyayya kana tsaye kana rike da waya ka za a tsaya ce ina wani ina gajiya lalla ba haka bane ba haka bane haka ake yi ayi da haka mutum yakan yi sana'a ya samu kuɗi don ya samu raukanta yanci a zo ana kiran ka kai ne ake ma jimana kana ce dala ya hakuri da dala ya hakuri ina da al'amura abuwa isu sun yawa haka ake so amma ka zama miskini malam sai dai ga suna wucewa yan mata kana tagumi saboda ba ka da taro ko kobo ba ka da shi musamman a irin wannan zamani a irin wannan lokaci wanda dole idan mutum zai yi aure sai yana da wani abu a hannun shi musulunci ya kwadatar da mu mu kama sana'a banda zaman banza ya ku matasa a nemi aikin yi a kama sana'a kyan matashi a ganshi a gona yana murza ƙasa kyan matashi a ganshi lokacin kata'a ana ta gido buhunan wake an sauke buhu ɗari biyar ana yaya ya ƙarfi a da saura ai ko rabi ba kawo ba kan matasa a ga ana yana zaune ana loda masa buhunansa na wake ko na riɗi za a kai masa lagos ana masa lissafin wasu miliyoyi yana danna waya yana jiran alat kawai irin waɗannan matasan muke so masu sana'a masu aikin yi da ya ga ana gina wani masallaci ya ce ai mai lissafi daga nan zuwa linta nawa ne a ce ai gaba ɗaya dubu ɗari bakwai da saba'in ne ya ce to a kawo akawun nan ba ya bayar kawai ya wuce wurin ya ma manta ya ma bayar kawai irin waɗannan matasan su muke so ba wanda za su amin ba wanda za su cika mana masallaci su ɗauke mana 'yan takalmanmu ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu yace mu yi ayyuka mu yi sana'o'i kamar yadda hatta annabawan Allah ba a kyale su ba sun yi sana'a sun yi aiki Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su dama ga misali na farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam kun san waye annabi nuhu shine annabin nan da ya rayu a bayan ƙasa yana wa'azi kaɗai shekara 950 wala bi tafihim alfa sanatin illa 50 ama qur'ani yace annabi nuhu ya zauna ya yi rayuwa cikin mutane Allah ya masa tsawon kwana yana karantar da mutane yana da'awa shekarun da'awa ne kawai shekarun wa'azi da faɗakarwa shekara 950 ya Allah ka tsawaita mana rayuwarmu akan aikata aikin alkhairi da kira zuwa ga hanyarka amma annabi nuhu ka san me yana sana'a an ruwaito cewa yana yin yana sassaƙan jirgin ruwa kwale-kwale da kake gani ana tukawa da itace dinnan ana yi aikin annabi nuhu ne ashe idan har annabin Allah bai zai zauna haka ba ya kamata kai ka zauna haka lillahi alazim ya kamata wallahi in baka iya jirgin ruwa ba ko lauje ka rinka yi ko ba komai a ce kai ne number one duk wani lauje lafiyayye a garin nan a wajen ka za a siya ai kaga abu yana da kyau bari muku albishir wata rana a Kano ne na zo wucewa ta wani wuri sai na ga da yamma ne a da safe kai sai na ga an taru an yi fakin da mashina ana layi na ce me faru sai aka ce ai kosai ake saya na ce kosai me ake ce kosai a gaidan kosai ne ko ha kosai na leƙa wallahi na leƙa da na leƙa na ga waye mai sai da kosai nan sai na ga wasu yara ne matasa lafiyayyu sun naɗe kafar wandonsu da hannunsu suna gauraya ƙullin nan na wake wani yana ɗiba yana sawa a ƙaton kwano wani yana iza wuta o sai mai lafiya ni kaina na ce da ba don dogon layin na bana na yi fakin na ɗan kwashi ragona ne na ce ha ah? kaga yara sun samu sana'a wani ya ce yanzu waɗannan yaran malam Allah ya san me suka da me suke mallaka saboda dalilin wannan kosai din ba su ji kunya ba ba su ji nauyi ba suka samu gaba suka samu seti kan hanya inda mutane suke wucewa suka ji haka kawai za mu kyale mata suna yin kosan mu za mu mu ma za mu yi kosan sai ga shi layi ake masa da haka ina baka shawara a can lungun unguwar kudin nan kan kwanan nan ka je ka saita ka samu murfin ka mai lafiya ka kafa ka nemo waken ka ka samu jari ka rinka yin kosai wallahi za a saya don Allah ba za ku saya ba ba za ku saya ba yau ba kosai ba ko shinkafa da wake yake sayarwa ba za ku saya ba za ku saya da haka samari matasa kada a ji kunyar yin sana'a yanzu wannan mutumin wallahi a haka yana toye kosan nan sai Allah ya san adadin yan matan da zai zubar yana toye ƙosai din nan layi za a yi masa wance tana so wance mata saboda me ana ga yafi karfin abin da zai ci yafi karfin rigar da zai sa yafi karfin gidan da zai zauna yafi karfin kaza da sauransu da haka idan har annabin Allah yana zuwa daji ya sari itace annabi Nuhu ya zo ya sassaka jirgin ruwa wallahi bai kamata ni da ku mu zauna muna wasa da damar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ainihin bamu ba Allah ce wasna ilfulka bi a'yunina wa wahina wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah ce wasna yasna ulfulka wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru minhu qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama tasakharun Allah yace annabi nuhu yana yin jirgin ruwa yana kerawa yana yin sana'arsa har sai da ta kai ga mutanensa suna masa izgilanci amma wallahi bai daina ba waye zai zo ya daina wata sana'a dan ana masa izgilanci ba zai bari ba zuwa ake aka ce a ah, nuhu kuma bayan annabtan kuma yanzu ka kama sassakan jirgin ruwa ya ce eh ya ci gaba da yi kuma Allah ya daga darajarsa sama da su ya kimanta shi annabi na biyu annabi dawuda alaihi salatu wassalam annabi dawud maƙeri makeri ne ya ku samari matasa an san kira ko an san dukan karfe a sashi a wuta a dake shi sai yayi laushi ko an san makera ko to annabi dawud yana da makera yana sarrafa karfe bai zauna haka ba Allah ya ce wa laqad atayna dawuda minna fadla ya jibalu awidi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahu al أنيم السابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير Allah ya ce mun bawa annabi dawo da falala daga gare mu Allah ya hore mai duwatsu Allah ya hore masa tsuntsaye ya ce wa alanna lahul hadid mun tausasa masa karfe Allah ya hore wa annabi dawo da karfe duk wani karfe da ka sani in ya shiga hannun annabi dawo da sai ya yi kuka saboda zai buga masa wuta ya dake shi ya sarrafa shi ya aikata shi ya yi abin da ya ga dama yana yin silken yaƙi da ƙarfe yana yin mashi da ƙarfe yana yin kibiya da ƙarfe yana yin kaza da ƙarfe duka Allah ya hore masa yana sarrafa ƙarfe a matsayin wato sana'a riwaya ta zo a cikin sayil bukhari riwaya imam abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle annabi Dawuda nabiyullahi alaihi salam kana la ya'kulu illa min amal yadi baya ci sai daga aikin abinda hannunsa ya sama masa annabi yana yaban masu sana'ar hannu sana'a mai albarka sana'a da Allah ya fi so sana'ar da aka tarfa mata alheri sana'ar hannu wanda yau kuma ita ce samari suka rena sassaƙa ƙira riƙe alli shi ma ya sana'ar hannu ne ko malamin makaranta mai riƙe alli ba sana'ar hannu ba ne <laughs> ita ma ta hannu ce mai albarka ce ɗinkin takalmi ɗinkin kaya a cikin annabawa akwai tela kafintanci a cikin annabawa akwai kafinta za mu buga misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi annabi dawo da yake kana la akulu illa min amali yadihi aikin noma barema faskare aikin hannu ne noma a gona aikin hannu ne bai kamata samari matasa su yi wasa da wannan damammaki ba kuma abin mataki mataki ne yanzu za ka yi wannan nan gaba ila ka zama kai ne ɗan gwacen ku. wallahi wani mai kuɗi yana gaya mu ya ce malam ka ganna haka Allah ya san mene a garin nan Yace ce yanzu da kake gani ana zuwa ana ta gaishe ni inda zan maka lissafin shekaru talatin da suka wuce ko ashirin da wani abu ba za ka zo gurina ba ma Babin ɗauka ba ne ya ce malam hatsin tsincen lemu rubabbe na yi na bi gindin teburin mai lemu da ayaba in suka riɓe ya zubar ɗauka ci ne ya ce na yi dako a garin nan ya ce na yi makaneza na je na yi yaron makaneza mai faci ya ce na yi dako ya ce in takaice maka na yi ɗiban shara shara mutane a suyi su yi shara in ɗiba da kura in je in zubar a biya ne na yi ya ce malam na yi wanki da guga ya ce malam na yi aiki in rinka zuwa gidan makota ina musu wanke-wanke in musu wanke-wanke su ba da abin da zan ci su biya ne a wata in taimaki babana din na yi ya ce amma a yau ina so na gaya maka wallahi a cikin gidajen da na yi musu wanke-wanke a shekaru 20-30 da suka wuce wallahi yanzu ni nake ba su zakka ya ce ni nake ciyar da wasu wasu kan ma talauci ya sa sun ɗaga gidansu din na sai gidajen Allah shi yake yin abin da ya ga dama Ya ka kar wani matashi ya rena wata sana'a da Allah Ta tabaraka ta'ala ya bashi da haka wannan bawan Allah ya yi ƙoƙari annabi ya yi shi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda za cin sa'il bukhari kitabu kitabul buyu annabi musa alaihi salatu salam kun ji annabi na uku ko annabi musa ya yi aikin ƙarfi ya yi sana'a zuwa ya ya ba da kansa ƙodago aikin aikin kiwon dabbobi shekara takwas shi kan aure ma ya je nema aka ce sadakin yarinyar nan da za ka aura sai ka yi kiwon dabbobi shekara takwas inda za ka cika shekara goma ma ka kyauta ta wannan sadaki akwai tsada yanzu fa kamar kai ne fa kamar kai ne fa ka zo neman wata yarinya uban yarinya ya ce sadakinta shine ina da wata katuwar gona ta a gabar da gari sai ka shekara goma kana shuka ta kana girbiya kana kawo mun amfanin gona ya za ka yi da <laughs> gudu za ka yi <laughs> wani salaki ya yi tsada kwarai da gaske amma ina ga iyayen yara za su rinka haka watakila da abin zai ɗanyi kyau <laughs> wani ya ce sai dai a bar musu 'ya'yansu amma abin mamaki malam annabin allah annabin musa ya haɗu da annabi shu'aib kamar yadda wasu malamai suke faɗa wasu na cewa wani bawan Allah ne abin da ya faru shine wata rana nan Musa yana zaune a wani wuri inda ake shayar da dabbobi ake ɗiban ruwa sai ga wasu yara 'yan mata guda biyu da suka zo suka tarar da ana ɗiban ruwa maza ne ke ɗiban ruwa sai ba su shiga cikin maza suka yunkura su ma suka je suka ɗauki guga ba sai suka koma gefe suna jira da 'yan tulunsu na ɗibar ruwa can sai annabi musa ya hango su ina so a cikin wannan kisar ku gane bambancin 'yan matan wancan zamani da 'yan matan wannan zamani 'yan matan wannan zamani sai wanda allah ya kubutar 'yan what man can do women can do kenan wallahi idan ta zo za ta ɗebi ruwan shiga za ta yi cikin tsakiyar maza ba ga shi nan muna ganin su ba a zo layi a jami'a za a yi ka ga ana kokawa da su ga namiji ga mace ga namiji a layi ɗaya ana ture ture <laughs> sai waɗanda Allah ya sa suna da tsari suke mutunta matan su ce mata ku yi layin kuna kuna daban ko an je ana neman aiki a wani wuri za a ba da application an ce a bilayi ka je ka gansu babu kunya ba jin nauyi ba jin cewa ni mace ce ma bari in kare mutunci na in kare a a'a matan da a wannan zamani in shiga mota a shiga mota a yi tafiya mai nisa a haɗa jiki da jiki da namiji wani yake an shiga motar haya za a je wani gari mai nisa gefensa wata mace ce wata yarinya ta shiga ba abin da ya dame ta saboda an cire musu kunya da yawa yanzu abubuwan da ake yi a zamani ana nuna musu suna gani kunya ake ta yaye musu mata suna da kunya amma ana ta abubuwa da ake cire musu kunya ana cire musu kunya yarinya ta shiga mota ta hada jiki da jiki da namiji ko matar aure ko budurwa ba abin da ya dame ta shi ma ya zo ya zauna hada jiki ana cikin tafiya malam bacci ya kama ta tana gyangyaɗi kawai sai ta wani bawan Allah ya ce bakin ciki ya ishe ni a motar nan na rasa inda zan yi ni ba abin jin tattaɓa ta ce ke tashi ba shi kuma matsiyaci wanda aka jingina jikinsa ya yi shiru da ya magana wani ai ba daidai ba ne ai me kwanye dan an angila ta haka shiru ya yi zamansa abinsa an yi filo da shi to ba irin waɗannan matan ba ne wannan mata sun samu tarbiyya na matan 'ya'yan annabi shu'aibu ai dole a samu tarbiyya suka koma gefe suka zauna a nan musa ya zo ya same su Kale ma khasbukuma yace me ya kawo ku me kuke nema a nan kala ta la naskhi hatta yusdira riya wa abuna shaykhun kabir suka ce ai mu ba za mu iya shiga cikin mazan nan makiyaya masu ɗibar ruwa wa dabbobin su mu shiga muna mata suna ɗiba muna ɗiba ba za mu iya ba mun zo ɗibar ruwa ne dan babanmu wani tsoho ne dattijo ya tsufa darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin wannan aya ashe matan da wanda suka samu tarbiyya suna taimakon iyayensu kaji har ruwa suke zuwa su ɗebo su kawo gida amma yanzu taka yar yanzu budurwar yar ka kai yar karatun nobel ne yar whatsapp ne yar twitter ce yar telegram yar instagram yar whatsapp aikin kenan ka cirka yarinya budurwa ka ajiye ta a gida ba ta iya maka komai ko shara a gida ba ta yi wallahi ya kamata mu canja wannan tsarin idan ba ta bi ka ba kai ubanta idan ba ta yi wa uwarta hidima ba ta je ta yi wa wani kato hidima ai ko ai dole ta haka ku sa 'ya'yanku su muku aiki ku ci moriyarsu kafin ku aurar da su kuma sa su fi aikin nan tarbiyya ce ka koya mata hidimar gida idan ta je ta yi aure ba za ta ji nauyin hidimar gidan ba amma yanzu ga yarinya balagaggiya budurwa uwarta za ta yi ni a kicin wallahi ba za ta dafa mata ba yaran wannan zamani sai wanda Allah ya zaɓa tankaɗe ba su iya ba yaran wannan zamani yanke kubewa wasu ba su iya ba da haka wannan yara guda biyu sun koyi tarbiyya tulu suke ɗaukowa su yi tafiyar ƙafa su shiga daji daga ƙauyensu su shigo gari su ɗebi ruwa su kai wa iyayensu su sha irin waɗannan ya'ya su ne ya'yan albarka yau yanzu yarinyar kafa yarka ko takalmin ka ba ta gogewa takalmin ubanta wallahi ba za ta sa tsumma ta goge ba gaisuwa ma wallahi yanzu wasu 'ya'yan da mazan da matan wallahi gaisuwa wallahi ba lalle ne su yi gaida iyayensu ba ba sa yi yaro ya buɗe baki ya ce baba ina kwana ko yarinya ta buɗe baki ta ce baba ina kwana ba za ta gaishe ka ba amma za ta je ta gaida wani mijin da za ta aura ai in ba ta gaishe in ba ta gaishe shi ba ya zazzage ta ya hada da kai kuma ya zaga kuma dole a gaishe shi gobe kuma ta dawo ta ce ya zage ta kai din uban ka ce ki hakuri akan rayuwa ki ne an yi hakuri ni ma hakuri ni ma hakuri nake da uwarki tattara kayanki ki koma haka ake yi zaka suka ce wa abuna shaykhun kabir yace ku kawo tulanku ku kawo abin ɗibar ruwanku Allahu akbar annabin Allah ya shiga wannan cikin maza dama annabi yana da ƙarfi ninkin na mutum guda ya je ya ɗauki guga da kansa ya ɗebi ruwa ya ɗebi ruwa ya ciccika musu ya ce ku zo ku ɗauka ya ɗauka ya kai musu ya ce ku ɗauka ku tafi ya ba su gugarsu suka kama hanya suka tafi suna zuwa gida suka samu annabi shu'aibu idan mun ɗauki cewa wannan kisar annabi shu'aibu ɗin suka ce ya baba lokacin da muka je ɗiban ruwa ɗin nan mun samu wani mutum mai amana mai gaskiya mai ƙarfi da ma ka ɗauke shi mana aiki a nan gidan zai taimaka maka shikenan sai ya tura su ya ce ku koma ku je ku kira mun shi suka dawo suka tarar da ɗaya daga cikinsu ta dawo take tarar da shi anan musa ta ce da shi inna abi ya da uka liyajiziyata a jara masu kai lana babana yana kiranka ka zo zai maka sakayya a kan aikin da ka yi na shayar da mu a riwaya aka ce fasakala huma sun matawalla ila zilli faƙala rabbi bima anzalta ya ubangiji dangane da abin da ka saukar gare ni min khairin Fakir. ya nemi Allah ya biya shi kawai sai ga wata yarinya ta dawo fa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا Qur'ani yace sai ga ɗaya daga cikin yaran nan yan mata ina so ku dada ɗaukar darasi saboda kai ɗazu na ce ma kai aure ka nemi mace mai wannan sifofi mai kunya Allah ce sai ga ɗaya daga cikin su ta zo tana tafiya a cikin kunya ya ku yan mata shari'a tana so ku yi tafiya a cikin kunya ba wai mace ta rinka tafiya gagagagagagau kamar namiji ba a'a ana so a ganki a lullube ana so a ganki a kammale ana so in kin gama za ki kauce kanki a ƙasa amma 'yan matan wannan zamani ina sai wanda Allah ya zaba kaɗan ne yarinya yanzu malam tana malam wani yake faɗa ya ce fa yanzu 'yan matan wannan zamani saboda lalacewa wasu daga cikinsu wallahi malam har zani suke canjawa a bakin titi ko gyara ɗaurin zani sai mace tana da zani sai ta yi falau haka ta daɗa mai da shi ta ɗaura a bakin titi kaga ƙarewar rashin kunya dai kenan matan wannan zamani masu ba wa yara mama nono a cikin motar haya ko a cikin nafef ko a cikin adidin sau an ɗauke ta da maza a ciki yaron ta yana kuka za ta bashi nono ta zaro shi ta ciro maman nata araha kyauta ta miƙa masa ya sha kowa ya gani wallahi wannan ba tarbiyya ba wallahi wannan ba daidai ba ne ko ba za ku ji daɗi ba sai mun gaya muku ku gyara da Allah ya ce fa ja'atu ihdahuma tamshi ala istihya gashi ta zo tana cikin kunya sai ta ce to babanmu yana kiran ka ka zo ya maka sakayya dangane da abinda ka yi na shayar da mu ya bi ta malaman tarihi suna ba da labari ya aka yi aka yi wannan tafiya ta wuce gaba tana tafiya iska ce take ɗaɗɗaga abinan ɗinta mayafinta sai ce ki dawo baya bari in wuce gaba to ya za a yi annabi musa kai baka san hanya ba ya ce ki ɗauki duwatsu idan an zo hanya in akwai kwana ki ɗauki dutse sai ki jefa ɓangaren sai ne kwana ka duba tarbiyya ba magana yanzu in kai ne cewa za ka yi ina dala ko zan samu lamba waya ki haka za ka yi in kai ne cewa za ka yi matso matso zo mu tafi nan zo mu a zo mu je mana ana tafiya ana hira kura an ba ta nama sai abin da Allah ya yi to kaga ya kamata ka koyi tarbiyya ka koyi kunya kada ka haɗu da wata yarinya ta buƙaci taimako daga yi mata taimako ka nemi sai ka yi alaƙa da ita ina ruwanka da ita ba ka bar taimako don Allah ba ki wuce ki tafi amma ka zo kana binta kana da Allah ko zan samu lamba waya ki ina ruwanka da ita da ka suka je to yanzu ga sunan sun isa wajen baban yarinya dattijo sai ya ce da shi a nan musa bayan an yi bayanin da aka yi sai ce to قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك na kira ka ne ina so in ce maka ina so in aura maka ɗaya daga cikin waɗannan 'ya'ya mata nawa guda biyu wanda ka taimaka musu wajen ɗiban ruwa zan baka ɗaya a ciki kaga ashe ya halatta uba idan ya ga wani mutumin kirki ya kira shi ce kai zo ga wancan ya ta budurwa ce ka fito ba ce ba ne duk wanda ya ga mutumin kirki mai tsada mai daraja mai kima kana da aure ko ko baka da shi kai kaji wani tuzuru yana kabbara ko yana kamar ina ne akwai wata makotarsa wata makociyarsu da yake nema abin ya gagara daga ba laifi ba ne yayin da uba ya ga yaro na kirki ka kira shi ka kulla zumunci da shi ka ce ya auriyarka na'am mutane za su ya ai wannan ci baya ne ai wannan kaskanci ne a ah, to malam da ta dai ta dauko maka dan luwadi ta kawo ma ta ce shi take sofa da ce da zai da ɗauko maka mai sace-sace ko wanda baya sallah ko wanda bai da aikin yi ko wanda bai da kaza ko wanda bai da aƙida ta kawo maka wani ɗan duniya gashi nan shashashau shashashau ta ce gashi nan baba ko shi ko rijiya kai kaga in kaga mutumin kirki sai ka zaɓa kamar yadda ita ma yarinya idan ta ga wani mutumin kirki mai matsayi ba laifi bane ta yi magana ta na rubuta mai yar wasiƙa ta ce to bayan gaisuwa da fatan alkhairi Allah ya ƙara maka imani da takawa Allah ya ƙara maka ba da ka kaza ta rubuta mai takarda ta aika masa ba laifi ba ne ta ce tana da abin nan shi kuma ya duba ya gani idan akwai tarbiyya zo a irin wannan aure akwai albarka duk da ana samun yan matsaloli amma akwai albarka kun rike wannan darasin ko sai wannan dattijan sai ya ce to amma fa ina so za ka yi min aiki a maimakon auren da 'yan nan da zan yi maka za ka yi min aiki shekara takwas shekara takwas har ma da cizon yake cewa ba ina ta manta ashirin su ɗin duk ya inda za ka cika goma ya zama lissafi daidai shekara goma to wannan daga gare ka ne amma wa ma'uridu an ashuka alai ba na so in tsananta maka sata dilini insha Allah min salihina da sannu za ka sami ni insha Allah cikin salihan mutane annabi musa ce a kala zalika baini wa bainak wanda tsakanin ni da kai ne ayyamal ajalai ne qadaitu fala na alai wallahu alama na naqulu wakil wannan alƙawari ne ni da kai ya kai dattijo haka kowane ɗaya daga shi in shekara takwas na ɗauka ba laifi idan kuma shekara goma na ɗauka shi ma dai ba laifi amma ina so in ce maka Allah shine wakili akan wannan yarjejeniya za a yi maka aikin a aura mun ba damuwa malam sana'a ya je ya yi aikin ƙarfi ya yi hidima a gidan wani don ya bashi yadda zai aura ta ka yi Allah ya taimake ka kasance wata budurwa a gidan wani alaji ya ce to sai ka zo ka zama yaro na kana tuka ni a mota kana mun bayan fulawa kana mun kaza ka ce ba komai alaji bismillah inda za a bani na yadda ko a ɗauke ka yaro a kasuwa a aura maka ya wannan ba laifi bane a shari'a to hakan kuma aka yi mu dawo kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin mu farin jaka da aikake daga Allah shi ma yayi aikin kuɗi yayi sana'a daga samari duk waɗannan annabawa da na lissafa muku ba aiki suka yi ba to kuma ya kamata ku yi naku aikin don ku taimaki al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a hadisin ingantacce kana yar a wata riwaya ce kuntu al ghanama li ahli ta ala Kararir. na kasance ina kiwon dabbobi da tumaki wa mutanen makka suna biya na kuɗi yan tamanin kuɗi Kararir jam'i na qirab annabin Allah ya je ya kiwon tumaki ya shiga daji ya rike sanda kamar yadda dan ju'a yake rike sanda ya je ya kiwon tumaki ya je ya dawo a biya shi Kiwo fa a wata riwayar manzon Allah ce ma min nabiyin babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai da kiwon tumaki da awaki wallahi mu muna cikin rufin asiri yanzu wallahi muna cikin wadata yanzu ya kamata mu gode wa Allah akan damar da ubangiji ya bamu mu yanzu sana'o'in ma na na kima ne na daraja ne masu kima ne masu abin amma muna wasa da su yanzu duba noma duba albarkar da ke cikin noma muna tahowa a hanya muna ganin daji in ka ce kai najeriya allah ya ba ta arziki daji za ka gani iya ganin ka wani gurin gaba ɗaya ruwa ne a kwance amma ba a noma shi muna nan mun cika gari muna zaune muna kukan ba mu da sana'a ba mu da aiki ne ga itatuwa nan iya ganin ka wanda da saurayi zai rataya gatari a kafa da sai shiga dajin nan sai ya sari tirela guda wallahi a wata ɗaya ka je ka tambayi kudin itace tirela guda nawa ne kai amfani da ƙarfinka da Allah ya baka to amma ya lai na sha faɗa a cikin wa'azzuka ina yin bayani da yawa a munan arewa a kasuwanninmu akwai nau'uka na kasuwanci da mun zuba ido mu samari musulmi ba ma yi wasu baƙi ne suke zuwa suke yi yanzu akwai garin da babban gari ne zaka gaba ɗaya garin duk inda ka ji ana sai da rodi to ba musulmi ba ne ke sai da rodi akwai garurrukan da wallahi idan ka je a nan arewa duk inda ka ga ana sayar da kayan plumbing material kayan ruwa kayan famfo ba musulmi ba ne akwai inda ka je duk inda ka ga ana sayar da taya a wani garin duk inda ka ga ana sai da taya ga motoci a garin iya ganin ka amma wallahi ba musulmi bane amma na nisa akwai sana'o'in da duk sun bi sun rike kuma yaran su samari matasa suke turowa daga kudu su kawo su nan gurin su tara kuɗi mu din mu tara musu kuɗi amma mun ba za mu yi ba akwai wurin da wallahi duk inda ka ga ana da kwararru masu yin kujeru da gadaje idan ka je ka gani su yi dilolin wallahi ba mutane mu bane hatta kofofi da kake gani kayan walda kofofi akwai wanda zai gida bai kofa ba akwai wanda zai gida bai window ba duba business mai kyau amma sai ka je ka bincika waye ne wane ne yake yin wannan aikin ba mu bane mu kuna ina aikin kafintanci annabi zakariya kafinta ne kafinta annabi zakariya kafinta ne sassaƙa yake yi ya kafintanci to me muke so me muke ne ba idan ka zo babin ilimi an wuce mu sun cika jami'o'insu a can sun dawo nan kuma jami'o'in muna kafada kafada da su sun cika ma'aikatunsu a can wajen aiki kuma sun zo nan kuma wuraren ayyukan namu kuma sai ya riga ka samu ofa ma kai baka samu ba saboda kana tare da shugabanka da bai da kishi mutum ya hau kujera yana mulki ya manta da danginsa ya manta da garinsu ya manta da samarin matasa waɗanda suka taimake shi a zo ana ɗaukan ayyuka a ma'aikatu sai dai ka je ka rinka ganin wasu ba kai ba kuma sai ka ga shugaban ma'aikatan ɗan uwanka ne ɗan jihar ku ne ko dan makotanku ne amma wallahi azimu lokacin da ake daukan aikin ba ku da labari wannan ta sa yaran mu samari matasa suka yawa are wannan azube muna gani muna gani zahira akwai waɗanda ba su da kishi a cikin mu ba sa tausayin yaran su masu tasowa duk mutumin da yake da dama a ma'aikata ya iya ɗaukan ma'aikaci mutum daga goma zuwa ɗari ya manta da al'ummarsa ya manta da samarinsa matasansa wallahi wannan mutumin ba karamar asara yi ba kuma rashin ba wa samarin nan aikin nan yana baganta mana rai ka je ka kanin manya-manyan ministry ministry ministry ka je wata bukata ta kai ka ka ga wulakanci nan na abuja ka je ga shi a arewa take da ka buɗe wancan ofis zai ga wani da ka buɗe wanda zai ga wani da ka bude wanda zai ga ba naka a ciki amma kuma waye shugaban waye jagoran sai ga musulmi ne ya ci damun ku ya ce ku taimaka mai da addu'a akwai ta babbar kujera da yake nema an masa addu'a an tura shi amma ya manta ba zai iya daukar yaran nan ba yanzu ga yaran nan suna zube a suna zube malam sun kasa shiga jami'a ce karatu karatu yaro dan talaka ya shiga jami'a ya je karatu ya gagare shi abu ya gagara kaga ba daɗi ya kamata mu zama masu kishi idan mun zargi samari matasa ba su da aiki ba su da sana'ar yi to ya kamata ko mu zargi waɗanda suka samu dama ba su kuma taimaka musu kuma ba su agaza musu ba da ka don huce wannan bakin ciki da bacin rai ya ku samari matasa ku je ku nemi na kanku kuma ku yi ƙoƙari ku samu damar ko ɗin ku taimaka waɗanda za su zo a baya wallahi Al-azimu, muna da yara a zube jobless marasa sana'a marasa aikin yi guidance ma a faɗakar da su a nuna musu yama za su yi ma wallahi suna nan a zube malam za ga yaro tun yana matashi har ya zo ya fara furfura bai yi aure ba sai a ce kai kai maza fa kai aure kafin furfura ta zo ta kife ka dan kana zuwa ce kai sa'an babanka ne don Allah mu gyara mu zama masu kici annabawan Allah su ne uduwa da ya kamata mai koyi da su Allah ya ce wa kuli imanu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wa rasulu wal mu'minun Allah ya ce ku yi aiki wannan ayar malamai suna cewa aya ce da ake zaburarwa ake kwadaitarwa dangane da wato muhimmancin yin aiki da kuma sana'a kar mu zauna na sha faɗa ina cewa yanzu mutum zai iya yi wa Allah ya hore mai dukiya da arziki ko baka ɗauki kuɗi ka ba wani ba ka zo ka buɗe katan kamfani a garin ku ka sayo ƙarafuna na yin kofofi na walda duk wanda zai yi zai gini ka samu ƙwararrun yara kai training din su matasa ka koya musu yin walda da yin kofa ɗin nan suna yi kana fitar musu fatantin su an rage masu zaman banza a bakin titi malam wasu mutane suna da biliyoyin kuɗi a kwance a cikin bankuna ba yadda za su yi da kuɗin ba sai yadda za su yi da su ba Da yara matasa kuma suna zaune suna bukata yanzu mutum ba zai iya ware miliyan hamsin miliyan ɗari ya samu wani yadi ƙato ya nemo ƙwararru waɗanda suka iya kujeru da kafet da gadaje a yi ta aiki ana sayarwa a gari ana exporting ɗinsu har waje za a fitar da su amma komai sai dai mu je mu sayo a can komai dole sai mun canja tunani kuma zaman banzan nan na samari matasa yana da illa a rayuwarmu ya taimaka kwarai wajen samar da rashin zaman lafiya a cikinmu to mutum ya zo ya zauna yana da uwa yana da uba ya girma ya balaga ya yi duk abin da zai bai samu abin da zai ba bai samu aiki ba ya zo ya fita ya yi zage-zagen ma ba wanda ya kula shi to kaga in ya samu wata dama sai zai bi ai sama wa samari matasa aikin yi ai ba da security ne a cikin al'umma da ƙasa gaba ɗaya yi yayin da kuka shagaltar da su kuka ba su aiki da sana'a ma'aikata ko masu kuɗi kuka yi ta ƙirƙirar kamfanoni a garurukanku da jihohinku za ku ɗabi ma'aikata mutum ɗaya zai ɗauki ma'aikaci guda kaza wani bawan Allah attajiri ya zo muna magana yace ai akram kallah alhamdulillah muna jin abin da kuke faɗa ni din yanzu haka a karkashi na akwai kamfani na da ina da yaro matashi ya fi ɗari ni nake ba shi albashi kuma dukkan suna da iyayensu wani ya ciyar da uwarsa wani ya taimaki babansa wani shi yake biyan kuɗin makarantar ƙannansa wani shi yake biyan kuɗin hayan gidansu wani shi yake kai ubansa asibiti wani shi yake ɗaukar nauyin babansa mai ciwon suga da wannan aikin da yake yi a wurin nan kuma wallahi kamfani ne ya bude za su zo aiki karfe bakwai su tashi karfe hudu da rabi ko karfe biyar karka ga haɓakar dukiya kuɗi yake samu yana ta bude wurare Allah ya tarfa mai albarka wani kuma yana nan yana kwance akan kuɗin da dukiyar yana nan ba mai cinye kuɗin sai matarsa alaji ya kamata a cewa yaran nan kaza kaza kaza alaji haka za ka zauna kai baka ci ba so ba su ci ba ciwon suga ciwon kafa ciwon zuciya hawan jini ya zo ya kashe ka a banza ka mutu a zo a rabe a zo a cinye kuɗin amma in ka zo ka bude kamfani ka taimaki mutane irin wannan dukiya ta fi albarka ka bude kamfanin kira ka bude kamfanin kaza ka bude kamfanin kaza ka bude akwai abubuwa da yawa da ake a kudu yanzu hatta lemuka duk lemo jus jus nan da muke sha ku duba ku gani kana daga sai ga ce daga inugu kana daga sai ga ce daga daga wannan sha kana daga ran ce kaza dan lemon nan da muke shan sa yan kananan lemuka ko na roba ko na kaza ba mu iya yin sa ba duka duka kamfanin da zai maka wannan nawa yake nawa yake dan Allah ga samari matasa madaka dawa ba su aikin da za su yi na ka wai yanzu wannan kaga wannan hali da ake ciki na matsi to sai ake kuma kokarin zargin Allah ana ganin Allah ya tara mu da yawa ba a bamu abinci ba wallahi Allah ya bamu komai yanzu ko daji mutum zai zo gwamnati ta yanka mai daji iya gani yana da jari yana da kuɗi ya sai turoktoci ya ɗebi samari matasa su je su yi ta aikin noman rani dan Allah bai sama musu sana'a ba za ka samu arziki za ka samu alheri za ka samu kaza wani ɗalibi na ke gami ya ce malam na je china a ƙasar china malam ba wani yaro matashi da yake zaman banza babu ya ce masu kuɗinsu ne sai su rinka buɗe kamfanoni kamfanin fitila kamfanin kaza kamfanin roba kamfanin belt kamfanin kaza wallahi ya ce wasu abubuwan a cikin gida yara suke yanzu a cikin gida yara matasa suke taka yana da kyau masu halinmu da 'yan siyasarmu da masu kudinmu ku tallafa wa waɗannan samari matasa ku buɗe musu sana'o'i ku nemi masu amana a cikinsu na san ana kukan rashin amana ku nemi masu amana a cikinsu ku buɗe musu sana'a Allah zai muku albarka wai me ya amfanin kuɗin da mutum zai tara wani bai ci moriyar wannan kuɗin ba yanzu idan ina zaune a nan gurin ina da dubu ɗari a nan a zaune zan yi ta yawo da ita ina da ko da ita ina da kwanta ina yawo da ita ba ta da amfani a gare ni sai na zare in na ga wani mai tuku tsire nake yanka min na dubu biyu da ɗari biyar in zara kaga na ci moriyar kuɗi na me ya amfanin kuɗi da aka je ka ajiye ka ba wa bankuna suna ta business da shi kai ba kai ba bankuna suke cin moriyar kuɗin ku amma ku ba ku yi ba ana cewa ba amana ba amana tabbas akwai rashin amana amma mutum zai iya ƙoƙari ya samu masu amana da za su riƙe masa da haka abu na ƙarshe ya koyan wana da zan tsaya a kai shine taimakon juna yana da muhimmanci mu taimaki junanmu ai akwai dattawa ne a zaune na ga sun fara gyangyaɗi shi yasa za mu tosiya musu mu tsaya jama'a daga cikin abin da zai taimaki al'umma shine a samu attakafulul ijtima'i wannan da shi zan rufe a rinka taimakawa juna masu hali su taimaki talakawa talakawa su zama masu amana su taimaki masu hali wajen rike musu amanarsu idan mun yi wannan to za an samu zaman lafiya a cikin garurkanmu mai ƙarfi ya cicciɓo gajiyayye duk wanda yake da abinci a gida maƙocinsa yana cikin yunwa don Allah ya tsakuran masa kwano ɗaya ya ba shi ya yaye mai baƙin ciki duk wanda yake yana da rufin asiri amma maƙocinsa yana da yara matasa ba su iya shiga makaranta su yi karatu ba don Allah ya taimaka ya biya musu makaranta ko ya sama musu sana'a musamman samari matasa waɗanda suke zaune suna da yara marayu ƙannansu da aka mutu aka bar musu na gaya wani babban jami'i ma'aikaci a ƙasar nan babba ne na ce ranka ya daɗe ni a fahimta ta damammakin da Allah ya baku na ɗaukan aiki ku rinka tunani kuna samfulin akwai wanda ya kamata a taimaka musu yanzu za ka tarar da yaro matashi ya gama makaranta ubansa ya mutu an bar masa yara 'yan mata budurwa budurwa guda barkake duk sun zuba ido shi suke jira ya samu aiki a wurin su na ce a rinka neman irin waɗannan yara in an ba da ofa ta aiki ku samu aminai su nemo muku irin waɗannan 'ya'yan marayu waɗanda suke da marayu a su wanda suke da iyaye gajiyayyu su suke ciyar da su kuma su aiki kaga in ka taimake shi ba shi kaɗai ka taimaka ba ka taimaki babansa gajiyayye ko ka taimaki babansa da ya mutu ko ka taimaki ɗannansa. shi zai aurar da su to amma ya laita sai a zo a saki aikin ka ne ka ga an ɗauki waɗanda Allah zai sauke kawai wani lokacin ma masu ƙarfin ake ƙarawa ƙarfi wallahi wanda wallahi masu ƙarfin ne su ne su ya su tona mai na su za su bin damun kuma 'ya'yansu da jikokinsu su za su yi kaga wannan ba daidai bane to yanzu wancan da aka bashi da kanne da dangi suna zaune zurriyatan a'fan. da Allah ya zai malam yaro matashi malam sai ka ga ya tsufa ne ya tsofar da shi tsabar aikin wahala yana neman abin da zai ciyar da uwarsa saboda ubansa ya mutu tun yana da shekara sha biyar ya bar masa kanne yan mata sun taso aka ce wane kai aure ya ce yo ni ina ni ina aure ga yara kanne na ba aurar da su ba kuma bai da taro bai da hanyar taro yanzu idan an taimaka waɗannan ba yi takafulin shima'i ba an yi abu ya yi kyau ƙwarai da gaske da haka a rinka tunawa da irin waɗannan abubuwa sannan kuma daga cikin abubuwa waɗanda masu wato muhimmanci idan muna so mu tsare mu mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa to mu rage masu zaman banza a rage masu zaman banza akwai abin da za ka yi shi don kare rayuwarka da mustaqbal ɗinka kai ma a garinka ka samu yancin yawo wata unguwa ne yara yan wiwi suka gallaba unguwa dare yana yi za a tsare alaji a ce kawo waya ko a fasa gilas ɗin motar gaba yan unguwan ne kuma an gansu kuma an san suna zuƙa wiwi suna sha kuma suna tsarewa da magariba ta yi yan matan unguwan ba su isa su fita unguwa ba yaran samarin za su tsare su aka zo ana kuka a kafa yan bijilanci group a kafa yan kaza aka ce a idan kuna son zaman lafiya wannan samarin matasa duk ku kira su ku sama musu aiki kai ba kana da shago a kasuwa ba kai ba kana aiki a ma'aikata kaza ba kai ba kana guri kaza ba ku tsamo su ku ɗauke su ku ba su aiki ku mai da su mutane yaushe zai tsaya yana shan wiwi yana riƙe wuka wuka yana karɓar wayan mutane ko yana tsare yarinya ya budurwa babu yanzu da da dan mashin ɗin na fef ɗin da ake hawa wallahi wani shi shi kaɗai zai iya sayan ƙwaya ɗari ya raba wa matasa ce ku je ku yi sana'a ku kawo mun bana ku kawo mun kaza ya taimake su ya taimaki iyayensu amma me ba zai yi ba da yawan su su ba za su yi ba na yadda ana kuka rashin amana ina maimaitawa amma wallahi akwai mutanen kirki da suna buƙatar a taimaka musu amma ba a taimaka musu ba da haka wannan wannan ku rike shi ku gam gam yana daga cikin abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci da ya kamata mu kula da su don samar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ainihin wato al'ummarmu da ƙarshe ku kula da marayunku don maraya taimakonsa alheri ne idan kun taimaki marayunku za su zo su riƙe muku garurukan ku nan gaba kuma duk al'ummar da suke taimaka wa marayunsu suna cike da albarka da alheri ku kai su makaranta su yi karatu kada ku cusa musu bakin ciki biyu ga bakin cikin rashin uba ga bakin cikin kowa ya yi gaba an kyale su wata yarinya budurwa ta bugo min waya malam ina neman ka taimaka mu na ce da me za a taimaka miki wallahi malam aure zan yi Saurayina an ɗaga ya yi haƙuri an daɗa ɗagawa ya yi haƙuri an daɗa ɗagawa yanzu ya ce in aka sake ɗagawa wallahi ya haƙura me ya faru ta ce wallahi wallahi malam wallahi malam ko cokali ba da shi na ce me faru ta ce ubana ya mutu mahaifiyata ta yi aure wanda ta aura mai karamin karfi ne abincin da za mu ci ma a gida da ƙyar yake nemo shi ina zai je nemo mun kayan aure yanzu wannan yarinya ba ta cancanta a taimake ta ba to wallahi irinsu a najeriya suna nan barkace ba za su irgu ba yarinya budurwa ta balaga ta samu manemi wallahi azimu malam ba za ta auri ba saboda ne ba wanda zai taimake ta ga wata ɗabi'a da muke da shi yanzu duk wanda ya kuskure ya mutu <laughs> wanda ce ya kuskure ya mutu duk wanda Allah ya kaddara masa mutuwa <laughs> kar a yi ta wani arne yana gaya wani yana masa fada yake kai ka yi kokari kada ka bari ka mutu da wuri fa ya ce o gaya ake yafiya ah, kai za ka bari ka mutu da wuri ka rinka ci abinci mai kyau mana ka rinka zuwa asibiti kana kula da lafiya naka idan ka yaka ba za ka mutu ba ka ga mutane suna wasa da lafiya suna mutuwa da wuri kawai arne kenan ba hankali shi bai damu da bai tunanin cewa kullu nafsin za'iqatul mot, kuma bai damu da cewa ajalin mutane a hannun Allah yake ba laifin wannan yarinya ubanta ne ya mutu to suna nan barkace irin su sun mutu ba wanda zai taimaka musu wallahi kwanan nan wata ta yi fatawa take cewa malam ina neman a mun addu'a Allah ya taimu iyayena sun mutu na yi iya abin da zan yi na rasa don haka mutuncin kaina nake bayarwa ake bani abin da zan ci yanzu yau idan wani mutum ya mutu a anguwa ya mutu ya bar 'ya'ya za a zo a yi zaman ta'aziyya da masu kuɗi da masu hali ana yin kwana uku wallahi gidansu ya shiga tasko illahi azimu wannan marayin abincin da za su sai ya gagare su idan tsautsayi ya sa mutum ya mutu ya bar yara 'yan mata sai abin da Allah ya yi mutanen unguwa ba a tunanin cewa wane ya mutu bari mu yi karo karo mu rinka ba su abinci mutane ba za a yi tunanin cewa wane a tajiri ne tun da dan uwanmu ne a unguwan nan muna tare da shi mai ƙaramin ƙarfi ne ya mutu bari mu ɗauke masa nauyin makarantar yayansa ba ba a yi sai abin da Allah ya bari ɗan kaɗan ta haka mutane shi za a gigice suke suna cikin damuwa kuma ya kamata a rinka bayani waɗannan yara 'yan mata da suke zaune ba da za a aurar da su wallahi suna da haƙƙi a kanmu kuma duk wani shugaba da yake shugabantar mutane ya sani sai Allah ya tambaye shi akan wannan da Allah zai kyale ba saboda dukiyar al'umma tana hannunka sai kai tunani yaya za ka yi ka sarrafa a banzan bazara wani makiɗi mawaƙi za a gayyace shi wani taro a bashi naira miliyan ɗari biyu a banza a iska ga wasu mabukata suna bukatar taimako bana ba su muna kallo muna gani a bukukuwa a zo ana biki na alfahari na ketare ni dala ka duba yadda dala take da tsada a najeriya dala ɗan najeriya in ya ga dala yadda ka san wato wani kiyama kiyama ce za a tashi masa haka yake gani amma wallahi akwai mutanen da za a zo biki za a zo ka ga rafar dala ɗin nan haka za ka ganta ana ɓare ta tar tar tar tar tar tar tar ana liƙa ta a yayin da muke da 'ya'yanmu da suna neman abincin da za su ci a yayin da muke da 'ya'yanmu marayu da ba sa iya shiga firamare ba sa iya shiga sakandare ba sa iya kaza ba sa iya kaza amma kuma akwai inda ana yin biki ana liƙa dala ko ana zubar da kuɗi mawaƙi ana ana zuba mai kuɗi yana haka yana karkaɗe kai ana zuba masa kuɗi wai sai a zuwa ce wai Najeriya wai ba kuɗi wai ana cikin talauci talaka dai yana cikin talauci mai kuɗi ko yana da kuɗinsa sai dai kawai rashin imani da taimako da haka muna kira don a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a rinka yayyafi ga waɗanda suke mabukata ne Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana yanzu ake miƙo min takarda daga hukumar da ta shirya wannan wa'azi ƙungiya cewa akwai yan agaji ana sanar da su su zaga don neman taimako fi sabilillahi kafin a kammala a karkare da amsa tambayoyi ni dai anan zan dakata yan sai gari ya waye ni kam a nan zan dakata insha Allah tabaraka ta'ala abin da muka faɗa na daidai Allah ya bada lada abin da muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh